بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة مسلمين shi ne ga ba su koyi wagi ba sa ita al'amariyan egefiyan bai na shi lagun tsirayi hukuncin ni tati wa gani bai ege yana nga yake wiwi na ebe na wegwa ankali be zai kendo na ege wegwa ankali be zai na shari'a musulunci ma nayin endoro na lagun so ankali za wangina so ko ga ipi ya gani biyu bai wuce ege fi wiwi fi be na je biyu ɓatana ke shani-shana ke totolin na ke biyu wacce na zan doci je kwe kan udanawu sai yanawu ar ula hankali ya zo na kabo a ga adi na je yi shekwata na adi na je fi kotombina bina zai ji koken nga yi lotun bayana to alamar ya shani shabe na ji biyu kpata igi e musulmi je fina be ya fina wani lagbala gbogbo jama'in musulmi ji isitu ila ankali tugiji ila hankali tugiji iga ba tsoci ta ma bayan gangan bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eti de miton doro musulmin doro tsoci ta cin to zuriya na ji sokogi gwiwa na nga lugwayen da to ankali ama ngai bai mai gai gaga ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya yana ja imani jibe toci na e tsoti ta ceji gani be yi miye ji to giye ji be azaba ne bogo eyen fiu da minituka ba irijo ne jinsa lonana itswa gizi ebe na egi gbarufu gizi gbani agadala ihe wiwi fiyan na ji ulagi agadan aki dede haki kama mini ubo wa ji ulagi azunza wadda abin sun musulmi dazaza wọn lo fọ abu wọn tiyan fọ abu da alikibla biya watun gi musulmi zabe bi ebo wiwi fiyan watun gi musulmi kayamanci wuce biya wen na yammanci ji wun ken do bauna yammanci je shi su majiyu ngo le sa shi ji lafiya mai na yammanci ji wun ki wa ga na to ankali wa je gba be fina nga mala wa de gina ji wa de labari ga yau mu maji lokaci na wo bi aya mai ya na alabi sa shi je da shi tin ken do na de na shi tin ko para ofo etia efi waju la izaba ya gabe yimi ndo ce so yi yimi ai kagwa ya mubya e buna ankali shidwa zando ma lagi wa zai ankali ugume ana biyan wuce ndo ce haji uzaza ba butun e buna da bai ankali wa sina ndoro agu dana wa belele wa zubu kija ankali atogwa to yi musulmi shi e ya gani bai yi fi hukunci egefi to wiwi hukunci ni ta tubo bal bayani wugwa ga atsari wiwi ubiye ga ya egefi so egefi la ja haram be ndoro na ja ankali bane so ci dobe aya ji yayi ka ka eti alamari ya efion amma aya karshe na beti wana wai hukunci ya bayani ya haramu bo aya farko biya yi etiye musulmi ji gadon sallo a gafin gema wuce caba musulunci ebo ne fin waje alada ege fi aje alada ya larabawa shi bai wuce kara-kara ya ce a sokocin aya eti hukuncin ya gefe har bai lokacin ube gumi wa ga wula aje so ce ga yi ga ya ayyuwa lazina amanu la taqrabu salata يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلون aya nan ga kan biyo eti de musulmi ja gaji sallama lokaci na ga pe be egena to aya ba cike be dabe eti da alamar ya lefi na gefen amfanin doro aga yadda bona lefi na dabona wuga kiya wuga amfanin ga ibe so ce ya al'umma musulmi ji labari ya tiya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima so ciga ya wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahaba ji a begin waga ya ti hukunci ya gefin gani bai cace gagaga kulfi hima ismun kabir e gefin to caca lefi na dagba kubo na gbore lefi a shi gbo lefi a shi biye ga amfani na aga ile ga yadda bona hukunci ya karshe ci bai dabe etin haramu bayan egefin na ewu ga awa ga musulmi sassanwa zandoro maga tsobatun na jina mutatiyan laifin ciko nga ibe toce ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gula hukuncin ya musulmi je fata bai wani ga ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru ya ayyuhal ladhina amanu inna إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون so shefe hukunciyan egefiya egefin be cace be kuti be basan so shefe hukunci ya jama'in musulmi ji kede na ridisun min amali shaitan shekin waya umadami ne ya tuna shaitan e ya zawangi shi fumba ba e ti ubona man shiga kalmar wugwayen bibi a dagan ogan en na gya en bibi ciwo to kalma ya rijisu wula da iya kayan bibi ngala to ci amfani gan beki yon kalma ya rijisu yon fajitani buhu kalman na gaya wuwa gan wajen haramu eke ya be basen be kutiwin be cacace be gefin la'allakun tuflihun ebo ede bai de robo ya kiyama إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء شيطان وجي عنده شوية وضع بيتنا نجوية يفو بيتي وبنية ebu la ke abo nanvo ŋun la ŋun tiwi wuya ye ekpa ye fiɔn gani bi ekpa ye ke ga yɔ edze fiɛ ma nanvo edze fiɛ ma fitina ŋun ma adawa tsatsa atsi mini illa na ji sofiya gefe obe cace na wai da ku an zikrillah wa jaza wangi panke yetu ya soci lugwa ina ga tun guru yo pata na zandoro ga cin da gefe obe cace na be basena a jazu majeta yetu ya wa ani salat wai gaza gan be sallaji fahal antum muntahun ba ya lugwa man jiga istifaman na wujin eje socewa biyaya ya lugwa ina socewa biyayi na da wani ya lugwa ina wani kpana da wani biya wuce egi musulmi ji ege fin ya taya biyu to zai shi ramadan ga dabe a taya da na bai da finge na musamman bari kyau amma ga la sallaye fo sallaye ege fin ba she begi musulmi ji to so ce sai tu ga ya ke ya biwi kike ya bayani haramu yo haramu yo alkhairi da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi sahih sahihul buhari gan be muslimi ga kullu sharabin askar fa huwa haram endoro ne za an kali ci ga zuna kan bona wucala za pena fifin haramu yo hadisi ma muslimon ke ga yi ga kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram endoro ne peza pene yege gana wana egen dondo ma haramu yo bogo ayube sunnage ayube sunnage ya mude ga lawa zo an obo finfin wa je kiyo haramu wi wi haramu e bona waju la za zo an obo sayyiduna umar nai halifa baci zumaya nabi Muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam wunshi musulmi ji zo nye ya guwo bai tagutun ayin toci bai bayuyu wunji fasara yin giyayi ga alhamru ma khamar al'aqla ina ya gina ga endoro dina ga rufe an kaliyar musulmi wace a te na wai jina na ege ga da wana ngala ce yu ga ege ibn e waja rufe an kali sumiyat bi zalika li mukhamaratiha lil aqli ai satru halahu mai larufe ankali na ga ya ga manyan lugashi ke dai ma na yagi a caga da wani man kwata kiyudin ibn taymiya rahimahullahu ta'ala muga ga wal hashishatu najisatun fil asahi wi wi fi najasu e ya e bagana tazugana wujiye lilicha najasu ya wayya haramun fi ma haramu yo sawa'a sakira minha am lam yaskar zai fi wuna wala wazo an kalibo wala wazo an kaliba haramu tuyo haramu tuyo bittifakil muslimin وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الأمر egunama wiwi finwaju latozana ekwondocijo nwubi ege egwuna ege zana. E egefi eguna waji ude zai fige na to nye wiyi wiyi mu da ga ebe na mini hatsari na da ya wiyi wiyi wani wai laza zunza wai laza jewawa wai lagi adaya wai dabe sinaya wai da yamanci da amfani ga wai lagi zabe yan zai je fi wiyi wiyi na watsu hatta egi siyasa ji aja la ya je banga siyasa ji ebe kibo an na fayin doro a shiri jiya masiba irin doro wọ́n á di òlázàzàwú àzàzùbíye pa wọ́n àyí yíbe damuwa ayà wọ́n àyí bẹ dondoro ya gbogbo atsari gbagba kin domin kwanna gana ibn taimi ya ce ci gaba yi bayani ga damni littafi yi ga majmu'ul fatawa gani bai alfatawa al-kubra yana ga wa zuhuriha fil mi'ati sadisa wi wi ma tula tunna ijira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nde ya kpautana a to ya shi sun yi dagu sun lokaci mun ga finfin wiwi mun tula ta ciya alita shigo bogo aramu yo egi gbarufu musulmi ji a ta ya gani biyu egi wiwi pata alkhairi da ba zoge da ba to mun ge to yana ji biyu pata zan do ci daga ga waje a fe cibiya na cibiyar da ba endoro da na yi egena unji cigbe wayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga innahu laysa bidawa'in walakinahu da ege be na jibe ge pate gwa hankali be zaina unji cigbe ya bogo ga ibe bate zando ci tawago ga finge iri kaza wa ji cigbe uma annabi na toce ji wayi ana gaga so ko ji ga wa ma yantiku wa yantiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha anabi muhammadu waju gagaga eti wayi na sokoji yu na we gaga eti tun ya gbaba eti rayu ba bai wuce anabi ga waga innahu laysa dawai ege uji ci dare doctor ndoro zandoro na ga yawa fatawa ga we ji ci ba ta kazana ga gaga mana wai zo ebona zai ji be Sadiqul mazuki na ga ci da ba ba ta yaguwa ce a guwa hadisin na hadisi imam muslimon abdullahi bin mas'ud sahaba wuce kwanna na tara bai ilimi na radiyallahu anhu so ci bai bayu yi ke gan. ga inna allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harama alaikum so ci la egun sai batenji adenaji wajen ramu yayi na ba bogo yi tiya gani bege fi to mun ge na zando ci gama ji ci gana alkhairi daba alkhairi daba ishi tupa nya bayani ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nu jaye tiya atsari na dafifiya ege ona ege musulmi shi energy e fi ta ce la ankali wona e na sashi da wa shi wi wi awa tu na je sashi ga ya e kufini obe sakwando ci shi etidi wula ankali aji na aji charging charging na di amfani ana Allah kiyaye mu hadisi bi ayi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etiya dedebu na ji ude zai fige na efo kiyama na daga ba abdullahi gen sayyidina umar wato cube boyu ya zagu baba agan kede annabi sallallahu alaihi ibnu umar gan kede annabi sallallahu alaihi wasallam ga man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha harramaha fil akhirah zandoro na fige jona thumma lam yatub minha umaji tuba ge uji tuba wi wi fa kiyama wa dege aljanna fa e bona yege uda aljanna qur'anu yayi labari yace ege na egimi alijanna ja fina e nuwa kaka ida alijanna mini ubu yage da bu to yage na ga nabi muhammadu ya ga zandore finge ya wana wa da yake ya mafa riwaya doco annabi ga kullu muskirin khamrin wa kullu muskirin haram wa man shariba al-khamra fi dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil ahira annabi ga zandoro ga tu tati gefin wa yijona aje gefin ci ututu be gefin wuji tuba zanna de ge kiyama fa soko tsai be kiyaci ne aya ne ugwa ga ege da aljanna wana zuma na bayani ke be ayi suratul waqi'a etiya ege aljanna ke de ege wana la yusaddauna naha la yusaddauna anha wala yun to to cike ya yi labari ya ce yan noye ge na dalijan na wana ki to ci ga wa fakihatin mimma yatakhayyarun fiha anharun fiha anharun mimma ماء غير آثن وأنهار من لبن لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة ومغفرة من ربهم aya neji ishara ikede eyenu oji fi alijanna kakai adiye madara adiye nuwa ikpara amadiye efu amadiye ge to yege naga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisiya imam muslimo kede zandoro ga tu tati ci aliyin gefen wa maji tuba na wa da gya aljanna fiya so ku su be kyaci ne hadisi ke be ya abdullahi gen sayyidina umar ga so cube bayu ya zagu baba ga kire annabi sallallahu alaihi wasallam ga man sharibal amra lam yaqbali Allahu lahu salatun 40 sabahan zandoro na gafigena foshiba nga Allah amma agwa sallawa foshi ba agwa sallan ya gefin ca mugo jama'i mai ji itiya gan be al alkhairi da ba anabi sallallahu alaihi wasallam wani ke ga ibe etiya ezabagin da cinabe bin ga nye fin chine fin kimya bona ezabagi be bebe daga yeji ne ga jaishan nan jaishan mamini kiya ya mambuna nga de en finci ne jibe ka bayana aga yin fici wuce ga almizru annabi sallallahu alaihi wasallam fe mi ga ga en fici almizru na zai gu fina wani lupe uji sokon na fe ga ga e zandoro gu fina wani lape to annabi fe la kaida yuke dai kullu muskirin haramun endoro ne peza pena fifin yi haramu. fifin yi haramu. uce ga ga akika alikawali dabo gada ya wuce wa betoci ke dai zandoro ne finge taciyan aliti wuce wana alikawali ya toci nga igaga an hu min tinatil khibal e fici na iga tinatil khibal na a ci ga toci ga yage fici fifoki ya mayon sahaba jiga ya rasulallah wa ma tinatul khibal annabi kiwe kwa gan be tinatul khibal yom annabi fe ga ga araku ahli nar en pai gimi naji ngaye tinatul khibal ko ga yin fici ya gimi naji ngai zela riwaya bene ji kelo keji bi wuci jama'i musulmi ji egefin haramu yo mini yana yake ugwayan ege fi haramu bo wọn bota na hadisi ibn abbas ke biya yi radiyallahu anhuma gan wana nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga atani jibril malaku jibril biya mi mu chaga ga yawo muhammad sallallahu alaihi wasallam inna la azza wa jalla la'ana al-amr to chage para en to chi utatige o to zeje kangena zeje fiuna to driver ne lakpo nya ege zana lau kamfani abu da abu gbogbo ege musulmi ji ya lotu fi kamfani geoma bai ku fi kpalaba wana bai jiuna ga lau zama ga pamoto nya kamfani ge zama na kpara soko wuta tinye zandoro ilotun e nana daga gintara ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga jibrilu a ci a gabe yawon kede ege bara sokota tubu to zai lakpo usana to zai kuna to zai shina to zai toje wana bogo jama'i musulmi shi ya gani bai tunna shi bayani da wani kwakwaro ga ya tiyan alamar yin ila an kali tugi shi ebona ya zuda wadda mini ne lagi musulmi shi ya da kibo efiona eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ga falyanzur ahadukum man yukhalil zandoro ke zai wa da ya zumbe yana e manci ankali tu geoji zije yawon wi wi finci jo ege finci jo taba finci jo ankali tu ga jin da zandoro fe beji mu'amala be giwo yima hukuma jima a tso an kaligi musulmi ji e wani amfani hukuma gana wani rauni yakin ji kpata ina e, jalagi musulmi ji azon an kali abona a gikini agwe wuce kondoro endoro na gagwato gi musulmi ji musamman fuska ta yin wana zai je kun ɗin e, dede na ji kpata na hukumu lamata kiti abu ebo abia gi musulmi ji lalace mai wani e, barufu yi ga daya bayan fi barufu wunci yi di amfani kirkiya al'umma ji biya a ta ya hukumu tu ya gani be tankulu lata zai zai ga da kunye dede na ya lugu la tankulu ta zaye yi gwama alkhairi da ba e bona ya guna zan ne latsun al'umma musulmi jina un ga amfani na ya je guba na ya kogi kini amma na ya tuna ta ce bona na e bona so kwa biye ga suna an doro na wata tuba na jimuge babu alkhairi da to zuma yin alamar yage to wi wiyo ikiwa ga yi la bayani be ne ugwa ga taba fin haramu wona kelo ke da ba taba fin da ba zamai annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam amma nasi jibe na je ugwa ya haramu buna e wona nasi jibe ugwa ga endoro ne lagun so na kan kwace za wangina ko ne lagun so makwabci na ko ne ji dukiya za lalace na en na ji pata nasi je ugwa ya haramu bu to nafsin na jiga man ji kuke ba be bincike doctor ji na ji wugwa ke de ta ba fin wa lagun tsara yi musulmi wa tun zan da shi kafi tuna ba tan ta ba ga waje tu be yo to da mini asibiti lo adamini o wuti wujin endoro a egun ta ba nga de o fi fi yin haramu shari'a musulunci bincike ma wugwa ga wa lagun so rai gan be lafiya yin zawangi mini aya na je wugwa ga indoro ne lagun tsorayi na ifiya biyu na gai bai toce ba zai ga wa yuhillu lahum lahumu tayyibat yuhillu yi at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith aya ne ugwa ga indoro ne halalli yo amfani ya rayo na halalli gigiu ashagu yo a caga indoro na mai lagun tsorayi na haramu a cagu yo to ta bai lagun tsokiyan tabayin da diwiyo in eh, gici da diwiyo oh, na da tun sakpa ilagun eh, soto makwabci eh, wani zandoro a tsoba wani wani da shawaye kan yi kiyon oh, yin etun taba shari'a mai na jilaje kiyon oh, haram wani ke jira ya alaka su kuma ga ifiya bayan doro na jira yi alaka ne wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin so ci ga musulmi ji wala tulku bi aydikum ila tahluka e galugwa e gwaye ji din e gwalo kiyan e na jajin raye alaka ne ma ta ba make loke ji da ba wa ju cin zadan batan batan na ja fe e pa alaka ne batan ya pa iringi wa ju loza batan kansa wa ju loza so kuma gai ga wuti ta ci ma wala an fusakum inna allaha kana bikum rahima inna allaha kana bikum rahima lefi na gbona wuke da kibo fifiya taba 'anil khamri wal maisir qul fihi ma كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما to ayan na kendo toci ba zai tiye gewo be chace ga wa ismuhuma akbaru تو naf'ihima na a caga to amfani na zai egun na dabana ci bal taboto egun ipato amfani doro ba. ewonyi wuyo egun lato rayu wuyo a ce aga egun lato za to mbaji ebe na zan doro na oge fi bana wani laga biyan wuce haramu yo ewonyi wuyo so kuma ga yi ya biya wani ye wala tubazir wala tubazir tabdira in wala tubazir tabdira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان وكان الشيطان للرحمن لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا تابع وني wani من ci manayin ga wala tubazir tabzira e e ga wufe kofewa ma innal mubazzirina zai je ki fe kofewa na kano ikhwana shayatin ya gi shaitan je da wana bogo kelo keji da ba lawa shi ta bai wani ro e buna da amfani na bu su na jama'a musulmi ji na ga yi gangba ya yi lo bai gi musulmi jo musamman barufu na ji gafe ko wi wi fi wani nimbo to bazumana alkhairi da ba alkhairi da ba wani wagi giba rufu jaji lalace su ko tsaye bai kya ci ne zai ji mai lazuma tuya egin na ji to zai je kun yi dede a aji tuba ta waga su kwa biyagan amfanin doro ga debo ko gwata zai ji ekun na ji na a waga ma inda kun yan fadu wa ma inda lahi baƙin dukiya wuce ne logwaye tiye ko tankulu na zaudana zo ya lugwalu amma be ke kini gikini ci gunkun be zai je kuna ya ci lugwa diu kwa ya ci kan gigba rufu yan naji fi alkhairi ya aljanna da bu fe kaye wal akhiratu khairun wa abka kini gina ogi eti matsayin bazan kan na oyi wacce gora yi zawan gidi tsabe an kali gi musulmi wace lugwa yan na wace lugwa kunwa e gagba alkhaira gbasha ne ozuma hukuma ya yi ji rauni rauni yi ji daga titun tsunin fiye su ku jagora ya gafe tutsa ya ankali ya lafiya ya rayu ya gi musulmi ji kwata bai jama na fi karkashi ba bai ne wani su ku ya arzikiya kukuta ita al'amarin wuce jo su ku bai jagoriya so ci bai ba wuya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk